shiga lokacin dubban ban samu harbi a jikina ba muna ina shiga gidan malam din ba daɗewa sai na hangi babana sarki din a ciki nace oh har ka samu suguwa ne ce Allah ya yi muna tare da shi mun je fuskan kofar eh, jikin nan falo jikin ginin wannan da hoton su said ahmad ai eh, sai hamid mahmud ahmad sai baba tare da muna tare da shi muna dai addu'o'i haka da a kan manyan bayi ba irinmu ba suna cewa in ƙara haƙuri haka hanyar take ban auni na juya haka kawai na juyo gun babana sarki haka zan juyo gurin shi na ji wucewan bullet Allah dai sun auna kaina ne Allah bai yi za su samu kaina ba sai ta same ni a hanci haka kila za ku iya ganin wani lamba samuna na farko kenan ni dai a lokacin shine dai na iya ganin firgici da iduna wanda ni ban taba ganin ta ba lokacin muna tare da babana sarki to shi bai samu harbin ba sai na iya eh, sai shi ma ya gaya min tunda da wannan abin ya faru da ni sai da na kai wani insu lokaci ban ji karan bulet ba sai dai kawai shu a kunni na ban iya sauti sai can sai karan bulal. din yake dawowa a hankali lokacin da sun bugo wannan tanka ɗin mai gurnet a wannan ɗin suna harbi sai ka ji ginin ya ba da boom haka suka turo wannan tanka ɗin zuwa gate in fuskanci gate lokacin kafin mu koma ɗakin da ke cikin falo kenan yan uwa ga sunan fululu ga su nan shimfiɗa wa'yansu ga shahidai nan muna kusa da su to fuskantar haka kawai da motan gidan malam um, Wani motan da malam ke hawa kenan tana ciki to sai ya kasance ina kusa muna kusa da ita haka sai ga harbi na sai suka tsaya da harbi can sai suna wa su maganganu na izgili dai haka muna dai jin su sai yan uwa suka yi shiru haka to sai can sai ka ƙara jin harbi fas fas can rakaka kawai dai suna ratattake yan uwa da wanda suka sai dai ka ga lebur kawai an yi yan uwa an yi shimfiɗa su da kowanne suka faɗa wa kwarar wanda ma suka faɗa kwaran ba a bar su ba sai ga an ƙara abin nan su. a ciki ne ma na haɗu da wani eh, wani baba na shi ma ana ce mishi malanja don muka haɗu a ciki to muna tare da babana sarki shi ya shiga can cikin gida wajen tsintsa wajen abin ɗakin tsuntsaye to mu muna tare da babana sarki bayan sun bugo kofar nan da wannan um, motan kenan sun karya gate yan uwa suna shimfiɗe da kwai wanda ba su ƙara shahada ba amma wannan gate ne ya danne su aka suka bi ta kan yan uwa da wannan motan ina ina lillahi wa ina ilaihi raji'un da ban saba ganin mutuwa haka ba muna tare sai kawo ganin haka kawai suka bi da harbi muka duka a hakan nan jini na ta zuba a jikina muka shiga ɗakin falo wannan ɗakin muka na da 'yan uwa a cike da kai kuma wanda aka shiga da su masu rauni da kai wanda suka shahada yakin haka an shiga da su muna tare da babana sarki again can ana ana ta kabara an kulle kofa haka su kuma ba su so ba don suna a hakan suna jin tsoron yan uwa ne suna nan tunda za su shigo gida suna harshashen ai muna da wani makami ne wanda eh za a iya cimma buri da muke manufa a kai su leƙo su yi harbi su koma su leƙo su yi harbi su koma muna na dai can sai muna tare da wani ana ce mai idris taikon na gidanmu muna tare da shi haka ga 'yan uwa a kwance a wajen bakin kofa haka sai ya gaya ma babana sarki muna tare da su a ciki da mata da sussoci yara da tsofaffi ga su nan muna nan da yawa a ciki fululu da maraunata da wanda sai suka shahada ba dai yawa ne aka kawo su ɗakin ba muna tare da su haka sai suka da suna shiguwa gidan haka sun yi bayan motan nan da take cikin motan malam kenan sun shigo ta bayan ta suka shigo don ba su biyo ta gaban motan inda motan ta ta ta kudu kenan zan ce mm, ina kallon kofan da muke to sai suka biyo a dudduke haka suka biyo Da ka biyo haka bayan suka ga yan uwa suna ka shigo kawai aka kama kabbara ana kama kabbara sai suka ƙara fita to a bakin kofa bayan sun karya gate suna tsaye a bakin kofa a ɓoɓɓoye fa ba wai a zahiri ba eh, ba su bayyana kansu ba sai oga idris haka taikon idris taikon namu sai ya kasance ya gaya ma babana sarki ya ce to ya ga mu 'yan uwa haka to mu 'yan uwa mu za mu fita don muna tunanin Allah ya saya da yanzu za mu samu namu shahada yina fita kawai da kufa ya yi haka kenan ya fita kenan a guji ya yi haka da danko kawai suka ɗauke shi a ido suka ɗauke shi sai wani buraza shi ma shi ma ya fita a duki haka kawai suka bishi da bullet nan an yi haka ba sai kawai kowa ya tsaya cik tun ana kabbara sai aka shiru sai can suka shigo gidan da harbi suka shigo gidan suna fuskantuwa kofan haka bullet ke fasa mm, gini da kofan dama kofan an buɗe shi haka yake lebur ɗin yan uwa to ni a lokacin ina can kofan kofan kasan da na waje ne ya shiga kuma cikin gida to muna tare da babana sarki haka to an ƙara harbi na a cinye kenan don ban san lokacin da aka harbe ni kawai dai faɗi na na gani na juyo sama haka kawai na ga an fasa ƙirjin babana sarki rigan shi rigan sanyi ne mai gajeren hannu haka kawai na ga audigan cike fau kawai kawai sai ya faɗi haka muna tare da shi sai na ce a zuciya na ce mm, hanyar Allah kenan a lokacin ne na ji ƙarfi da zuciya na za ta iya dakewa akan kan wannan hanya don a lokacin wani firgici din ma na ɗauke shi ne kab na ma ije shi gefe don ban zata zan iya fita ba an yi haka ina kwancen kawai bayan harbin nan a bullet da yake kafana na kan yan uwa haka wanda aka yi limpus din na faɗi a kansu haka sai aka ƙara da samun bullet ta shiga ta fita ina kwance ina kwance haka muna kabbara tun muna kabbara kuma a hakan ba su iya yadda wai yan uwa ba su da yawa a cikin wannan yanayin ba sun yi lebur ɗinsu a haka suka ƙara yin baya a lokacin wanda muka rage dududu ba mu wuce mu biyar ne ko shida ne gaskiya ko mu wuce ba mu wuce bakwai gaskiya to aka yi shiru ashe su malam suna can cikin gida to da kwai tsakankanin ɗakin falo a eh, eh, ƙofan falo da na ciki da kwai wani guri haka ɗin ana ganin irin kwanan nan mai haske wanda ya fi abu nan yan uwa lokacin da suke cewa bayan sun yi wannan kenan sun yi libir ɗin yan uwa to sai muka muka koma aka ja ni yan uwa sun shiga lungunan sai ni ma aka ja ni haka aka koma da ni lungun kasance suka daina ganin yan uwa a tsaye haka sai suna ana nan suna dai irin yaran su dai na banza da na wafi haka muna jin su ya kasance suna magana inda sauran mutane a ciki mu fito wai suna yaudarar mu da ba abin da za a yi mana muna jin su ba mu fita ba sai dai ka ji yan uwa can wanda aka zubar bai wanda bai karasa ba suna ya ali ya ali ka ji fau an karshe shi ya hussein ya mahdi fau an ba an ƙarashe shi duk wannan kuma wai ka ji ma wani abu a gaba na wallahi wata sister da yarinyanta lokacin ba a riga an ganta tana sako ne sakamakon suna shigowa gidan da suka ganta tare da yan ita ba ta samu shigowa gidan ɗakin falo ba kawai ganinta ita ta miƙe haka ta yi kabbara ta tashi da miƙewa da kabbara kenan kawai sai suka harbi uwan yarinya yarinya karama ne ita ma tana kuka kawai sai suka zo sun ƙara dawowa kawai suka ƙara harbin yarinya ta kuma kawai sai ka ji tsit ba ba kabaran an dai yan uwa kawai sai suka yi shiru wanda muka rage kenan sai suka yi shiru sai can ina tunanin kai in ba wannan hanyar ba gaskiya wani labari da aka taɓa ba mu a makaranta ake cewa duk hanyar da ka ga zalimi ko kuma mugu maki ya kasance a kan hanyar ana neman a ture ambatan hanyar ko kuma a share batunta ba hanyar da ake mata haka sai irin sai wanda kaga sun bi manzo da ahalin gidan annabi duk wanda aka yi ma haka su ne kasantuwan cikakken mabiya halin baitin nan da ake faɗi a lokacin da wannan tunanin na ce to gaskiya a lokacin na ƙara jin ƙarfi a cikin zuciya na wani mutuwa ko kuma harbi ko kuma wani azaba ba zai iya sa ni ya kasance in bar wani hanyar ba tunda ita ce mafi a'ala mafi dacewa gaskiya 'yan uwa da suka fasa saman wannan kwana mai na roba kenan suke wanda yake haska cikin gurin lokacin don sun hayaki na tinna gidan ma a haka sun fasa waɗansu sun fita su biyu haka ko su uku ne to waɗansu suka damni gaskiya ina ga ba wanda ma bai riga ni fita ba gaskiya inda ban tunani a lokacin gaskiya wani ya ya a cikinsu dai wani ya taimake ni haka ba gaskiya ban tunani haka ba saboda kasantuwan cewa don ina ga sun riga na fita kuma ina da wannan harbin ni dai na farka kamar farka daga bacci ne na gani kawai na gani a saman bugun kwano don ban ji wani ya ɗauke ni haka ba ko ya tallafa min ko ya abin nan na ban ji ba gaskiya don gaskiya ni na farka ne kawai na gani abu a saman bugun kwano to sai ina haka sai na ga wani dan uwa shi ma a saman bugun kwano sauran sun dan gangara can cikin gida kenan inda su malan suke to na je ma aka sako da ni haka to gaskiya na je na ga abun mamaki sosai na ga ɗaukaka mai girma don a wannan abun da ke faruwa na je na cimma babban jagora malam zigzaki a fuzula kenan shi ba ma komai ya dame shi a lokacin ba don na gidan ahalin gidan annabi ibada kawai yake ta yi